fito da da ake buga na tsakiyar mako bangaren Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 17 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Bolle ta doki kungiyar kwallon kafa ta stock City da kwallo daya da babu. Huddersfield kuma bata ji daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kwallo uku da daya sai kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta doke Watford da kwallo biyu da daya A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Swans ne za su fafata da Manchester City. Southampton a gida suna tare da Leicester City, Newcastle United za su marabci Everton. Manchester United kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ne Tottenham a gida za su bar da gumi da Brighton and Hove Albion. Liverpool za su fafata da West Bromwich yayin da West Ham za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za a fara wasanni ne tun daga misalin karfe 9 saura kwata na dare a agogon Najeriya, niger Kamaru da kasar Chadi. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa shi ma a jiya an fafata a wasannin mako na 16 inda kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg ta tashi canjar 1 da 1 tsakaninta da RB Leipzig. Mainz 05 ta sha kashi a tsakanin Borussia Dortmund da kwallo biyu da nema. Freiburg kuwa ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach da kwallo ɗaya da babu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ta sha kashi a hannun Frankfurt ne da kwallo biyu da ɗaya. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim za su fafata da Stuttgart sai Bayern Munich Farje Gumi da Kolin. Hata Berlin a gida suna tare da Hannover 96 sai kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen bar Gumi da Wai da Bremen. Schalke 0 za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Augsburg ne. Labarin wasan ne tun daga misalin karfe 6 na yamma yammaci a agogon Najeriya. Sai kuma bangaren sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya wanda za a bude a watan Januwari kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta saka fan miliyan 80 wajen wajen ganin ta ɗauko ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Monaco mai suna Thomas Lema ɗan shekara 22 da haifi horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta West Ham David Moy na shirin sayan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal mai suna Jack Wilshere ɗan shekara 25 da haihuwa. Mai tsaron baya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus Alex Sandros wanda Manchester United take neman sa ya shaida wa club ɗinsa cewa ba zai zauna bai da sha'awar zama a ƙungiyar yanzu. amma dai ya fi sha'awan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne maimakon kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Antonio Griezmann ya bayyana sha'awarsa na barin kungiyarsa ta Atlantico Madrid da niyyar koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona karshen wasan bana. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta amince za ta biya fam miliyan 35,300 kan sayan dan wasan Sevilla mai suna Steven Nzozi dan shekaru 28 da haihuwa. barcelona tana dab da kammala cinikin dan wasan baya na kasar colombia mai leda a kungiyar kwallon kafa ta palmera mai suna yeri minna dan shekara 23 da haihuwa domin ya mai gurbin ya biya mastrano dan shekara 33 da haihuwa daga karshe kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea tana zawacin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta csk moscow mai suna alexander golovin kan kusan miliyan 15 iya abin da ya sauwaka kenan huta lafiya